a jihar zamfara dubun dubatar jama'a ne suka yi zaman dirshan har na tsawon sa'o'i fiye da goma sha hudu suna dakon isowar dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar apc janar muhammadu buhari inda jiran nasu bai kai karshe ba tun safe har sai karfe goma na dare sa'ad da janar buhari din ya isa garin gusau da alama kuma wannan tsaikon bai gajiyar da jama'ar ba. Sunana Lukman yaya tun misalin karfe tara na safe nake nan. ne ta hakuri da yunwa da kishirwa duk ba ni jinsu saboda kawai ni in dai na kalle shi in dai na gane shi bukata ta ta biya sunana muhammad muhammad daga yankin bakura tun lokacin da ni zo nan na jajance ga idan an kai gobe da sahe sai na gashi da ido na domin soyayya tsakanina da shi da siyasar apc a jihar kebbi kuma ko baya ga dubban jama'ar da suka halara a dandalin wasanni na halar abdu da ke birnin kebbi wasu ɗaruruwa ne suka yi tattaki da ƙafa na tsawon kilomita fiye da 35 daga garin jega zuwa birnin kebbi domin jaddada ƙaunarsu ga janar buhari sunana sunusin daudu jega to alhamdulillah ba mota abba mu da ba kuɗin mota ne ba mu da shi ba mun yi wannan ne don mu nuna ma duniya da najeriya da jihar kebbi cewa muna iya dukkan abin da ya waje ga ɗan siyasa ga ɗan takara ko kuma hakki ƙuri'a ko akwati domin mun tako daga jega zuwa birnin kebbi kilomita 36 shine muke son mu nuna mu duniya muna iya zaman awa talatin da 36 domin wake ƙuri'unmu. A dukkan jihohin biyu da Janar Buhari ya ba da ƙarfi ne akan abubuwa uku a jawabansa. Shine rashin tsaro da rashin aikin yi da cin hanci da rashawa. Ƙoƙarin da za mu yi shine matasa shine mu koma mu gyara noma da kuma sha'anin ƙananan masu yin sana'o'i a haɗa su da kamfanonin ba da bashi. Kuɗin da za mu samu na hana cin hanci da rashawa. ba ƙananan kuɗaɗe ba ne ba za mu yi amfani da su mu sake gyara makarantu da kyautata ma jami'an tsaro abin takaici da ya abku shine wani har sojojin najeriya sun je suna gaya ma 'yan jarida ƙasar waje cewa ana tura su wurin yaƙi ana kashe suka kamar kiyashi saboda ba su da kayan yaƙi kuma ba su da shugabanci na kirki. Na nemi jin ta bakin wasu da suka halarci tarukan a jihohin Kebbi da Zamfara dangane da abin da ya fi jan hankalin su a jawaban na General Buhari. Duka sun ja hankali na saboda mi saboda na ga ya san halin da 'yan Najeriya suke ciki amma saboda na ji ya ce zai kawo tsaro na ji farin ciki kwarai da gaske saboda mi saboda 'yan Najeriya ba abin da suka fi kata yanzu irin tsaro. To abin da ya fi jan hankali na da shi taɓo magana tsaro wanda ya yi a kai ne don ba mu da abin da ya dame mu yau illa tashin hankali game da rashin tsaro da a gare mu 'yan uwanmu musulmai da aka halakawa murtala faruk sanyin na muryar amurka daga birnin kebbi a nigeria